لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم كمن لم يكن الله شيئا إن أراد الأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم حقيقة كنت كفرت وطنن da suka ce Allah din shi ne almasihu Isa bin Maryam wato suka allantar da annabi isa alaihi salam suka ce ma shi ne allah din wanda yake abin bauta ubangiji ta ala ce kun ka ce da su faman yamliku min sai an wato wane ne wanda zai iya bayar da kare wani abu daga ubangiji in arada an yi hulka almasih na maryam idan allah din yi so ɗaukan rayuwar shi almasih dan maryam wa ummuhu ko in yi so ɗaukan rayuwar mahaifiyarsa wane ne yake hana Allah yin haka lokacin da ya so daukar rayuwar na na Maryam ko ya so daukar rayuwar Annabi Isa alaihi salam wa man fil ardi jami'a da dukkan wanda ke ban kasa gaba ɗaya idan Allah ya daukar rayuwarsa wa yake ba da kariya wa ce ba da tsaro ba wanda yake ba da kariya ba wanda yake ba da tsaro abin da wannan ke wa da wasu cewa Annabi Isa shi din Allah ne da awarsa ta kariya ubangiji ta'ala shi ne Allah shi kadai wanda baya da abokin tarayya don shi kadai ne wanda yake zai iya daukar rayuwar wanda ya so ba wanda ya ba shi kansa da haka yake yi wa la yaba alayhi shi ne wanda ke ba da tsaro ga wanda ya so amma idan ya so ya dangin sun da ba wanda ya so ba shi kansa walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma kasa da abin da ke cikin ka, da abin da ke tsakanin su gaba ɗaya mallaka ne ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya khluqu ya yasha shi ne wanda yake halittar abin da ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah kan mai iko ne akan komai subhanahu wa ta'ala sai sun وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلن نعذبكم به أنتم بشر خلق من يشاء ويعذب من يشاء السماوات الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تكونوا dama dama da'awar ina san Allah wannan da'awa ce kowa zai iya yi sai dai aiki ne ne da gobe zai tsare ta mutum ko ya kasa kansa amma da'awa ta cewa wato mutum ya ce shi dan Allah ne babu wani abin da zai iya gaskata cikin wannan da'awar kuma da yake ko ka da su fa liman ya'azibukum bi dhunubikum dan ne ubangiji ta Allah zai muku azaba idan kuna da'awar ku ya yanka ne ayyuhal alƙawarin azaba a gare ku shin zai yi mutum ya azabtar da ya'yansa bal antum basharun mimman khalaq bal ku bar wannan zance na ku antum basharun mimman khalaq ku yan adam ne cikin irin abin da Allah ya halitta halitta ne cikin halittunta ba ƴaƴa ne ba dan Allah madaukakin sarki mutakal sahibatan wala walada yaghfir liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha ubangiji na yin gafara ga wanda ya ga dama sannan kuma yana yin azaba ga wanda ya ga dama walillahi mulku samawati wal ard ubangiji ta Allah shi ke mallakar abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin su wa ilayhi masir ya zuwa gare su ne gaba daya makoma ta sanan da malamin suke cewa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kun falima yu'azzibukum bi dhunubikum fa sai da su dan ne zai muku azaba da zunubanku a sanadiyar zunubanku inda ku ƴaƴansa ne ta yaya zai muku azaba saboda zunubanku suka ce za a faɗi wannan magana ne ga waɗanda sun yi da ta azaba din amma shi yahudu ai ba su zama akwai azabar ba to ko ba wani ya kawo wannan faradan ko ya kawo wannan iskalin amsar da za a ba shi ne cewa eh azaba mai yawa ce da su da ita ba amma sun yi zanta kai azaba dan sun ce yin sama sanin nan illa ayyamin ma'aduda suka ce wuta wanda za ta shafi su ba sai yan kwanaki kididdigaggu ko ubangiji ta ya sallama musu an yadda kwanaki kididdigaggu din bisa ga dawarsu to su kansu kwanaki ababen kidayawa ɗan kaɗan ɗin in dai ƴaƴansa ne dan mai zai muku azaba a wannan kwanaki to ballan ta nasa wai ba za ta shafe ku ba sai kwanaki ababen kidayawa wannan ma da awa ce wanda za ta da hujja a kai ma'ana ƙarya ce ba gaskiya ba ne ba ina ba za mu fahimta يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه النصير الله تتوى يا اهل الكتاب ya ku waɗanda aka bai ma littafi kada ja'akum rasuluna hakika mu ya zo muku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubayyin lakum yana muku bayani ala fatratin min ar-rusul a bisa ga wani lokaci na yankewar manzanci lafazin fatra yana nufin al-inqita ko kuma yana nufin as-sukun akan fi fatara al-ma'u abin nufi fakana min zalayani idan ruwa da yana tafasa sai ya mutu sai a ce fatara al-ma'u haka akan ce fatar wahayi ana nufin in qata al wahayi wahayi ya yanke tun daga lokacin da Allah ya kai annabi Isa alaihi salam ya kasance an samu wani lokaci na yankewar alaka tsakanin sama da ƙasa ba abin da yake sauka ta hanyar umarni ko hannu har kafin a turo zai sallallahu alaihi wasallam sannan daga baya aka turo shi tsawon lokacin da aka samu bayan shuɗewar annabi Isa kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi saƙari a kansa waɗansu malaman su ce ɗari biyar da hamsin waɗansu ce ɗari shida waɗansu ce kaza amma su ce mafi inganci ita ce maganar Salman al-Farisi wanda Imam Bukhari ya rawaito cikin littafinsa cewa shekara ɗari shida mai turu tsakanin sarki Annabi ya Isa kafin turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekaru ɗari shida ne wannan shine tabbacin min al-risala kenan wani lokaci ne yashewar annabta duniya ta samu kanta cikin kemuwa babu wanda yake kan gaskiya illa ba kaya min ahlul kitab sai waɗansu tsararru amalan yawa da yasu cikin ahlul kitabin waɗanda suka rike gaskiya irin su da kafin nawfal wanda manzo Allah a same su da waɗansu da kafu da ci. yana nan wanda ya zo muku a daidai lokacin da zanci ya riga ya yanki hikimar ya zo ya muku bayanin abin da ya kamata ku yi an kolo ma ja'ana min basirin don kar a waye da gobe ma. ku rinka cewa ma ja'ana min basirin mu ziyar ba wani mai bishara da ya zo mana ba wani mai gargadi da ya zo mana Allah ke faɗin za a kun basirin mu nabiyu hakika mai bisharar ya zo muku da gargaɗin ya zo muku da haka ba ku da hujja da za ku gabatar a gaban Allah ranar tashin kiyama wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan komai subhanahu wa ta'ala wato a nan wurin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwace wata dukkan hujja da ke hannun Yahudi ko Nasara ya kwace dukkan wani uzuri da ke hannun kirista cewa ba to wani wani da manzo tun da manzo Allah ya zo ya zama wajibi su ba da gaskiya da shi idan ba su ba da gaskiya da shi ba to ma na sun kafir suna ubangiji ta Allah bisa ganganci ba tare da wani uzuri a hankar ba ba وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء

wannan ga manyan manyan annabawa annabi dawud annabi sulaiman annabi yusuf alaihi salam karan kansa wato da annabi musa da annabi isa da annabi harun dukkan waɗannan suna cikin anbiya bani isra'ila annabawa ne cikin bani isra'ila ma'ana ba a samu wata al'umma da aka sanya annabawa a cikin ta da yawa ba irin su bani isra'ilawa da haka wannan ni'ima ce daga cikin neman Allah da ya kamata ce sun rubuta biya a kanka wa kullu ma sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan ni'imar shi ne ni'imar da zuci sannan kuma ni'ima ta ta hanyar tana ta hanyar yin godiya a gare ta yin godiya don ita in ja'ala fikum biya yayin da Allah ya sanya muku zanto annabawa ja'ala fikum muluka kuma ya sanya muku zanto sarakuna wa atakum ma lam yuti ahadan min alalamin kuma ya ba ku irin abin da bai baiwa wani cikin halittu ba irin abin da aka ba shi wadanda ba bai wani cikin halittu ba kamar tazmini zamana yanzu ne zan yi wasarwa yadda aka koyi jirgin ya rinka musu inuwa wajen lanya alaikum da zamama kuma aka rinka saukar musu da asalwa ƴaƴan shila da kuma wato ainihin darka daga sama wa an zanna alaikum manna wa salwa da kuma tafdirul hajr wal jibal yadda aka ragar da dutse ruwa ya rinka fitowa a cikin lokacin da suka rasa ruwan sha وإذ استسقى موسى لقومه فقل a بأساك الحجر فانفجرت من اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الارض مفسدين وانا دكت دنجي نميمي da mu'ujizozi da suka bayyana lokacin annabi Musa kuma su Yahudawa din suka san muryarsa wani abu ne a tarihi da ba ta da zuwa wani bil adam ina wa ataku ma lam yuti ahadun min alamin Allah ya ba ku dangi irin abin da bai taɓa bai wani daga cikin halittu ba a baya wadansu malamai suka ce wannan aya abin da take nufi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba ku irin abin da bai taɓa baiwa wani cikin mutane ba a zamanin ku amma ban da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin bayar da Allah masa da irin kyautar da Allah masa ta ninninka irin abin da su suka samu a zamanin su ina ba ta hankalta idan su har sai da aka ce da annabi Musa ya dauki sanda ya dauki dutse da shi ban gada da mun suna ta wasu ta ina aka samu mare mare na ruwa goma sha biyu manzo Allah ta kankani kan yakin sa ruwa ya rinka ba sai da jirgin ruwa ya ta gaba ɗaya kowa ya sha ya samu abin alwala sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah ya fito da rana wata rana yana jin yunwa yana zuwa sai da rufe ibn abubakar ko ibn abubakar shi ma yana jin yunwa maza a ce me fito da kai ke yunwa yake ni abin da fito da ni ba sai suka fito gidan wani sahabi sai wannan sahabi ya kira wasu sai ya ɗan fira musu abin da mai gidansa da abinci sai maza Allah ya leƙa sai ya kira wasu taro sai wannan sahabin ya rike baki shi ya kawo abincin da ya kuma mutum jini maza Allah ya leƙa kuma ya kira wasu taron mutane gaban da faɗi ku tuwa abin kuma ya kama da kai amma Allah ya kira mutane da ba zai iya da su ba kuma zai ya kira zuwa ce ko ya kira mutane goma goma goma su zo su ci su bita ita wata goma ta shigo su shigo su ci su bita wata goma ta fito goma goma su adadin da su haɗe su a kare gaba ɗaya kuma ne yanzu. ya da Ubangiji ta'ala ya bayyana a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba ta an fahimta da dai sauran dangin mujahidu masu ɗimbin yawa da suka faru a lokacin sa ga tsagewar wata gida biyu ya faɗo daga sama duk kowa yana gani da yadda aka dauke shi cikin wani bangare na dare daga makka zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis kuma har zuwa ga sama har zuwa ga saman bakwai duk wannan yana bane na mu'jiza da ya bayyana irin wanda ya tsaya duk wanda ya faru a baya a tarihi da haka wa atakum ma lam yuti ahadun min al-alamin abin da yake fitaitowa ga su banu isra'ilawa an ba ku irin abin da a baiwa wani cikin halittu ba ana nufin a zamanin amma bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma ko wani dangi na falalar da kuma ba ku same irin ta annabi Musa ya sake cewa da su ya kaini ya ku mutane na udkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allah lakum ku shiga kasa wadda kuke tsarkakakkiyar kasa al-muqaddasa mai tsarki allati kataba Allah lakum wadda Allah ya wajabta muku shiga cikin ta wala tartaddu ala adbarikum kada ku yarda ku juya baya akan kan ku fa san talibu khasiri sai ku zama hasararru. kada ku yarda ku juya baya ku ce ba za ku shiga ba in kun yi haka za ku zama hasararru, domin dukkan wanda ya ya saba umarnin Allah ya zama hasararre ne al'adun muqaddasa baitul maqdis kenan Ubangiji subhanahu wa ya umarce su bayan sun fito daga Misra to su tafi kan gurin don su je su rayar da wannan wuri da ibada tunda wannan ɗaki na baitul maqdis ko masallacin qudus sai ne daga cikin wuraren hijiran annabawa da dama annabawa da dama sun yi hijira zuwa wajen daga inda suke daga kan annabi Ibrahim ya hijira lokacin da mutanen Iraki suka so kona shi wa najaynahu wa lutan ila al-ardh allati barakna fiha lil alamin kasa mai albarka kenan kan gurin yake hijira da annabi Lut alaihi salam da haka aka umarci da mu Isra'ilawa su je su shiga wannan ƙasa to amma a daidai wannan lokacin mutanen da suke zaune a wajen ba masu bautar Allah bane ba ko mutane da suka shahara da karfi na yaka da haka aka umarci ganin Isra'ilawa su je su yaƙe su su kore su daga wajen dan ba su cancanta su zama makwabta ga masallacin kudu wanda yake da cancantar ya zama makwabci ga dakin Allah masallacin Allah ya yi hidima shi ne mutumin da yake da tauhidi wanda baya shirka inna ma ya'budu masajid Allah man amana billahi واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله mutumin da yake raye aikin Allah da ibada shine mai imani da Allah mai imani da ranar da da haka ku je ku kore su don ku sami su da wajen ku raya wajen da ibada ku jaddada tauhidi a wajen ba ma tunda mutanen zarata ne masu karfi ne sai su mutanen da zuwa suke jin tsoron shiga ba ku fi jahil ku su wala tartaddu ala adbarikum kar ku yadda ku je baya akan daga da don ku fatan da lubu sai ku zama hasararru a nan gaba

wa nan gurin sai nufi inda fiha qaumun jabbarin suka ce aka manta daga al-ijbar ne wa huwa alladhi yujbiru ghayrahu ala iradati shine wanda yake tilasta wannan su dan yi ba abin da yake so in da duk karfi zai zai tilasta ka kai abin da shi so ba abin da kai so ba yana ɗaukar ma'anar mai karfin zartaswa wato idan an jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala kenan tunda suna ne daga cikin sunayen Allah al-jabbar an gane ku والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون mai karfin zantaswa wanda babu abin da ke gadarsa a takaice dai idan an jingina ma Allah abin da yake nuna ta fuskar ma'ana karfin zantaswa karfi haɗe da adalci amma idan an jingina ma ɗan adam abin da yake nunawa tsirar jiki da karfi kila kuma zan ta mutum zai iya adalci kila ba zai adalci ba galibi ne ba za a ce jabiri ba daga mutum yana da adalci cikin mutane kuma da ba mu da sai ta inda fi haqqul nan ne a cikin wannan gari akwai waɗansu mutane masu tsananin karfi wa inna da kula mu ba za mu shiga wannan gari ba hatta ya kan gumin na sai in su ne dan zatin kansu suka fita suka bar gari fa in yakhrujuna ha fa inna dakhilun in sun fita daga garin to mu ma za mu shiga daga baya amma ha kai kuma ciki bayan za a yi sai kanmu mu za mu yake su to kasancewar na ce da ku aljabbar na nufin girman jiki shi yasa waɗansu daga cikin malamin tafsiri suka yi ta hitoto isra'iliya karkashin wannan tafsirin wannan aya wajen nuna girman jikin mutanen an ce akwai wanda yake mai girma kaza mai girma kaza wai wata da annabi Musa ma ya tura wakilansa mutum goma sha biyu din da ba asna min mutum ya asra da kiba da suka zo don yin leƙen asirin su gaya ga yake ciki da sun suka ta gona ɗaya daga cikin su to sai ya ga sayo kamar wata halitta ta bi sanan ne wato ba na kama da wata halitta dan dan mutum da ke tsakanin su to yana ta suna ta bin sai hannu su su suna koyewa sai ya ɗauke su kawai rinka ɗaukar mutane yana kawo a cikin sanho da ya je gona da ya lafiya kawo a cikin Gobe ba abin da yake da yake ganin ka da sun kare yayin itace sannan daga baya bayan ya sai ya da ya je ya ce ki ba ga hoton sun mutane. da alama an tuwo mai zan zo ke mana yanzu a fiye ke na shi ke ce ba tana mai da fito da su daga cikin da kasa ya zube a gaban sarki din to sai cin mai ke yake da su to ko ga fara da in ma ne kana su duk da to ke kun yadda ji ku faɗa mutumin ku wato annabi Musa cewa fa lalle lalle yake yayin kar ma yayi tunanin zuwa wannan ba to shi ne ka aka sake su aka fisto to sai kuma sai suka taho suka wasu jama'a nan Musa suka faɗa masa sai nan Musa ya haɗa su da Allah cewa bai Allah dan Allah kun fata sauran da ne ilawa mu na san cewa ubangiji ta Allah ne ke ma kansu duk junan su amma da in kuka fada an uwan ku ko ku tsoraka in kuka tsoraka kuma ba za yi tafiya ba amma ku kyale su abin a rufe da su san ko zuwa da sai mun je to yau guda goma guda goma da ciki su suka zagaye suka da suka fada dangin su dole kawai suka rike asiri to wannan guda da suka rike asiri su ne waɗannan qala rajulani min alladhina yaqafuna anama Allahu alaihima udkhulu alaihim al-bab sai waɗansu mutane guda biyu minan lazina kafuna daga cikin masu jin tsoron ubangiji an'ama Allahu alaihi ma waɗanda Allah ya musu ni'ima su biyun ta imani suka cewa dangin su sauran udkhulu alaihi bil ku kai farmaki ga waɗancan mutane da baitul maqdis ku shiga ta kofar garin da ƙarfin halinku da talibinku da makaminku Allah zai taimake ku fa idza dakaltumuhu in har kun shiga garin fa innakum ghalibun lalle ku masu kun nasara akan su ne wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin ku dogara da Allah kadai inda gaske ne ku mu'minin kun ga duk wanda ya koro wannan kissa yanzu ya haɗa hancin maganar da yadda ne ayar na haka ba da yadda ya aka masa kaddara ba sai ka ɗauka eh waɗancan mutane haka ne an yi su a tarihi to a cikin gaskiya al-Imam Ibn Kathir wanda daga cikin miza na tafsirin Ibn Kathir idan ya kawo Isra'iliya da da dama yakan faɗa kara kai yana kawo wanda yake wa fi haza nazaru to wannan magana ko ta kowa kan ba gaskiya nake ba sai kuma sai ka kawo kissa wani wanda dama shi masu tafsiri sai za ka dauka shine Ewat Ibn Uluk wanda aka ce yana daga cikin jabbarin din wai tsawonsa zura'i dubu uku da ɗari uku da talatin da uku da kuma ɗaya da uku. Ibn Kasir ya ce kai ka ce wasu da kalwa suke da mutu fuskar labari kisa ta ga wani Mutum guda ya ce tsawon guda tsawon guda dubu uku da ɗari uku da kaza da kaza da kaza sai ya yi wa Ibn Ulu. Wanda wasu lokacin da aka yi wani duba na lokacin annabi Nuhu bai kawo masa biyo ba. A daidai wani wannan ta yi tsaya mata saboda kayan yake to dukkan waɗannan maganganu ne na ƙarere da bani Isra'ila suke kawo kisa ta tusa cikin tafsiri da su rikita musulmi su lalata muku addinin ku ku sa ku shagalta da tatsuniya ku kyale abin da yake da shi za ku sai kawo yadda a hakikanin gaskiya a mun ne da cewa mutane ne masu girman jiki amma ba girma wanda ce na al'ada da aka da gani ba hmm, girma dai girman jiki ne ko da a cikin kowane jinsi na mutane a cikin kowane ƙarni a kowane gari ka ga mai girman biki ya kasu yana zaki yace amma a kutunta shi da wannan girman da ya wuce misali ya wuce kwatance wuce wannan ƙarya yake musamman hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da yake wani mafi girma a cikin halittar Allah in dai mutane ne shi shine annabi adam manzo Allah yake wa kana turuhu sittuna zira'an wa kana turuhu sittina zira'an wato kan sai kasance zira'i sittin da kuma da Allah ce tun daga kan annabi Adam ake rage tsawon mutane da girman su har ya zuwa yau to shi kan kuma da ba ina cikin wani zira'i dubu uku da ɗari uku da talatin da uku da ɗaya bisa uku ma'ana ya nuna annabi Adam har su roga da wannan hadisi ne ya nuna maka cewa wancan labarin ƙarya ne ina ba ta fahimta wato ta hanyar haka ne ake tace littattafan tafsiri daga Isra'iliya waɗanda duk aka fi sassarka fasu a ciki wanda suke gurɓata ɗanɗanin tafsiri sai daga cikin tafiya sai daga kissa wanda take ba da asali kuma galibi waɗansu malamai in sun faɗa ba sa iya nakadanta su tsaya sosai su yi su bayani ina ta inganta ina ne bata inganta ba a takaice da abin da nake so in yi mutanen baitul maqdis a wannan lokaci ko shakka ba mutane mai ba masu girman jiki amma ba girma wanda ya wuce na al'ada ba ba girma wanda ya wuce wanda ido ya aka gani ne da gobe ba kuma suna da ƙarfi wannan haka ne dan ko waɗannan mutane sun gina ne kan karfin da suka saba gani ba wai karfin da ba su saba gani ba da haka suka ce da mutanen su udkhulu alayhi ba ku je ku shiga kofar garin gaba daya fa in ta kan tumu fa kuma ghalibun in dai kun shiga to za ku ci galaba akan su wa ala allah tawakkalu in kuntum mu'minin da allah kadai za ku dogara in dai kun mu'minin فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإن إنما محرمة عليهم أربعين سنة يقولون في الأرض فلا تعس عن القوم الفاسقين. قال موسى يا موسى kan Allah ka ko da kira su suke kira ne wanda zamu da ya fa dan banda yake sahabban manzo Allah suke kira ka. ya rasulullah ya nabi ya abul qasim haka sahabbai suke kira manzo Allah amma su waɗannan tun da na ma tambayin ne ya Musa wato kamar masu su suka kalli suna ya kai Musa in na lan da kula mun ba za mu taɓa shiga wannan gari ba abadan har abada ma da mu fiha matukar waɗansan mutane suna cikin gari haka ba an tawarar buka ta katila don haka jiri ke da ubangijin ka kuma su yauke da mu da za mu zo ba in nan har muna ƙa'idun muna nan a zaune bishan ba in zamu ku tafi kai da ubangijin ku zo ku yauke wannan ita ce bakar magana da mutane annabi Musa suka faɗa masa bakar magana da ke nuna rashin sunna da suka faɗa masa kana sai ya ce da su rabbi ya ubangiji ya ce rabbi ya ubangiji in ni la amliku illa nafsi wa ya ubangiji zan iya mallakar kowa fa in ce yanzu ya taya ni da yaki illa nafsi sai kaina wa fi da kuma dan uwa na Harun أفرق بيننا وبين القوم الفاسقين ذاك يا أبنجي كلمة tsakaninmu da mutanen da suke fasikai mutanen da suke kafirai mu ne iya cikin kokarin mu ga su kan tafarkin shari'a su kuma sun kai da yakin ki karama tsakaninmu da su ta fuskar hukunci daga gare ka قال سيدنا ubangiji ta'ala ce fa innaha muharramatun alayka hukumar da za a yi a cikin waɗannan mutane da aka tuntuntun su je su shiga su waɗanda suke kin gida suka muke hukumar da za a yi musu fa innaha muharramatun alayka za a hana su shiga baitul maqdis din ne arba'in sanatan har tsawon shekaru arba'in tun yatihuna fil ardi suna ta tagaliya a cikin kasa da san ma inda su suna cikin duniya daga ta haifi hutai han ma'ana duniya kenan addihu shine alhayratu fatan kai ko duniya wato sun tafi daga baitul maqdis wato sun tafi daga misra daga egypt za su je misra sun bi ta wannan yanki na yanki turki ne amma kafin su je sai shekara arba'in a hanya don da sun je suna zuwa aka ce su je da su yake su suka ce su ba su duba kan hawa an tawo maka fakatila daga lokacin nan ubangiji bani wata ala sa su cikin kasan kai su tawo su kama hanya da za su sun kai tafiya har sun sun yi ne to mu yana nan gobe gobe su gaba in sun yi din nan in suka tashi gobe sun tashi ne da tafiyar da suke biya. jiya suka kai haka har tsawon shekara arba'in shine fa'innaha muharramatun alaihim محرم عليهم ولا ممنوعة عليهم ممنوع عليهم دخولها an hana su shiga garin wato at-tahrim al-lughawi ba at-tahrim al-shar'i ba domin at-tahrim al-lughawi wato hana mutum abu kana da ikon a hana ka ikon yin abu amma at-tahrim al-shar'i shine a hana kai ta fuskar shari'a cewa bai halatta kai kaza ba

قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة التي في الأرض قال التي فلا تأس على القوم الفاسقين كي النبي موسى كذا كدامو كذا كبكين سكي على القوم الفاسقين أكم فاسقين فاجرين رنجل إعدادين الله يجر رجوس تاقى فكمكن ساقا ودسكي مسا أمبالين كارو أنه كسرا cikin suratul ma'ida lallashin من Allah الله صلى الله عليه وسلم إذا من ya الله الله يقدر a Madina نبيه ya يهو daga مكة kuma da irin nan akwai kabilun yahudawa guda uku akwai banu kainuka akwai banu nadir akwai banu qurayza dukkan su guda ne inda su ba kamar mutanen makka suke ko larabawa na aljaziratul arabiyya da ya saba zama da su ba wanda gari ɗaya ya haɗa su yanayin ƙasa ɗaya ya haɗa su ya san halayyar su to kaga bai san halayyar waɗannan yahudawa ba don haka zama da su zai masa wahala zai wahalce shi shi ne ta yi sai kawo masa kissar yahudawan da suke zamani da wani annabi a baya don manzo Allah ya koyi darasin zama da yahudawan zamanin sa haka za ku ku bayyana da ke cikin kissa din kenan laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab la kana fi qissa dukkan kissa dukkan labarin cikin alqur'ani kamar yadda na faɗa yana rubutawa hikimar sa ba wai ba a kosar da kai bukatar ka fito gun labari ba a a a baka darasi da za ka ɗauka in ya zanto ga yadda suke da annabi Musa to ya manzo Allah zai tsammani su su yi da shi tunda waɗannan ɗin ne yanzu jikokin waɗancan ne menene ya canza daga ciki babu abin da ya canza na halayyar su na saba alƙawarin su na haɗin zaɓen magana da annabawansu su ko rashin ladabi ko tsiwa da nisan bai da manzo Allah zai gani to kar wannan abin ya bashi mamaki abu ne da aka saka yawa annabi Musa a da ko annabi Isa a da ko wani annabi cikin annabawa wannan ne hikimar kawo wannan kisa ina fata an fahimta kuma mu idan mun karanta yanzu sai ma da da yadda ya gudanar da annabi Musa wanda a yau suke da wani imani da shi to dan ne dan sun yi mana wani abu ne shi mutunci zai ba mu mamaki ai mu da yahuda ya maka kirki shi ne ba su mamaki amma din ya maka abin ya ai ba abin mamaki bane ma'ana da yahuda ya cika alƙawari shi ne zai ba su mamaki amma dan ya saba alƙawari menene ba da mamaki a ciki alqur'ani ya riga ya ba ta hoton kakanninsa da iyayensa na da shi ne ne zai tura daga ciki بأبه ابتدع عدي في الكلام كويس في الكوا ومن يشابه أبه فما ظلم mutumin da ya kama da mahaifinsa me yana nuna maki a ciki ko ya kama da wani da mun hukunku ba sai ne zama abin mamaki ina ba ta amfani to sai kissa ta gaba kuma ta kissar ɗaya guda biyu sun ɗaya yan annabi Adam alaihi salam wanda ya kuma akwai darasi a ciki ya Allah shi da ita وقل عليهم بعضنا آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحد يعلم تقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين

wato labarin ya'yayen guda biyu na annabi adam alaihi salam ba su wannan labarin da haɗe da gaskiya ittarraba qurbanan yayin da suka gabatar da wani abin yanka ko kuma suka gabatar da wani qurban lafazin qurban duka wani abin da mutum zai gabatar don ya nemi kusancin ubangiji sawa'un rago ne ka yanka sawa'un kayan abinci ne ka ɗauka ka miski ne sawa'un kuɗi ne ka bayar wani mabukaci dukkan abin da za ka gabatar wa waninka da nufin neman kusancin Allah shine qurban iska da ba qurbanin yayin da suke gabatar da abin da suke neman lada da shi wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala fa taqabbala min ahadihima sai aka karba daga wajen ɗaya daga cikin su wa lam yutaqabbal min al-akhar dayan kuma ba a karba ba ɗayan daga cikin su da ya bayar Allah ya karba ɗayan daga cikin su da ya bayar Allah ya karba ba mu da wani faɗin Allah ta'ala in karraba qurbanan su biyu ne karraba za ku ci gome qurbanan da me yake wata ce in karraba qurbanayni yayin da suka gabatar dan wannan nasu da wannan nasu da Allah suka raba qurbanin su biyu ma'ana qurban anan wurin ismin jins ne da haka ya dinga al mufrad wa musanna wa al jama ya danganci lakin zance ne zai nuna maka mufradin ake rubuci nufi da shi ko musanna ake nufi da shi ko jama ake nufi da shi amma lakin zance karraba karina sai ta nuna mana ake nufi lakin nufi da qurbanin anan wurin tasmiya ake nufi musanna ne kenan shi ne suka zama qurbani fa tuqbilu min ahadi ma wa yataqabbal min al-akhar malamin suka yi kai shi da ke nuna abin da kowa ya gabatar ɗaya daga cikin su afsu yayi ne da ya su zayar da abin sa na a wancan lokaci sai ya zaɓi ƙotaccen rago daga cikin garkensa ko mun fa daga cikin garken shanunsa sai ya gabatar a wancan lokaci ba mu kire na kaza ba a za ka je ka ajiye abin ne a wani waje ko a kan dutse ko a wani fili na kasa inda babu kowa alamar Allah ya karba sai wuta ta sauko daga sama su ci wannan to Allah ya karba kenan amma in ka ajiye abu ka zo ka same shi gobe da yake bibi yadda yake Allah bai karba maka to sai kai da ya tashi gabatar da abin da yake neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki da shi sai ga abu jin wuta ko rago ko ta ce kai ya ajiye kai daga cikin su ko manomi ne da ya ware amfanin gonarsa da mai kyau ga mara kyau sai ɗauko cikin mara kyau ɗin wanda yake lalatattun ciki sai kawo sai ya ajiye a matsayin kurba shine ta taqabbala min ahadihima sai aka karba da wancan ne bayar da mai kyau wannan ya taqabbala min al-akhar shi kuma wannan da ya bayar da mai kyau ba a karba ba lokacin da ya gaba a karkana su bayan karɓar wancan kaga a sai kuma nasara ta kana qala sai ce la aqtu wan nafs wallahi sai na kashe wato saboda hasada saboda ɗan adam baya son ya ga wani ya fi ko wani irin nau'i na fifiko ko ya fika ilimi ko ya fika kuɗi ko ya fika farauta, ko ya fika kan halitta ko ƙoshin lafiya ko ma ne ne da ɗan adam baya son ya ga wani ya fi musamman idan wani mai wajen to sa'an shi ne wato suna kusa da kusa ta fuskar shekaru shi ne yake hakura in wani ya fi shekaru amma baya hakura in shekarun su daya rashin hakurin sai kan ƙara tsanani idan ya tsara shekaru. Ina fata fahimta. Wannan haka yake a dukkan babin rayuwa. cikin malamai a cikin yan siyasa a cikin attajirai a cikin dukkan mutane a cikin manoma a cikin makiyaya a cikin mahauta a cikin yan jarida a cikin kowa da kowa duk rayuwa suka take babu inda babu ko dai kuma ma za ka ji mutane suna cewa hasada kamar malamai da ba nan ba wai sun ce in zama nauyin malamai ba amma hakikin gaskiya hasada ta kowa da kowa ba ku sami da gobe illa amma me yasa aka fi ganin malamai ta bayyana mutane sun zuwa musu ido suna kallon shi dole ne ka da dole sai ka laifin ka abin da duk ka ji mutum da zaka laifin ka ba ko ka san ka amma duk wanda ka biya wa kana kallon su sai ka ga aibin sa su ma malamai kullum ana ganin an jira musu zuwa ana kallon su ana sauraron su ana bin su yanzu ba dan karamin abu za su yi allurar su duk ne garma ina fata an fahimta dan karamin abin da za su fada sai zama wani abu da abin nan kamar yadda wannan ne wato alqarafi ke cewa

don mutumin da ba kowa bane a gari ko yana da aibin ko aibin ko yadda shi mutumin ke kowa ba a sani ba ko aibin nashi ba sai ya kulla wa aibin musharrafi mashhur mashhur dukkan mutumin da shahara to aibin kamata ya shahara na'am sai da misali yake ilamatul zafari ko kalamatul zufri ta kawo ta tarafiha yake ka duba kan farce dan kankanin nan idan da za a salgato shi a jefar da shi sai ya tura saboda kankantarsa amma wa musu hakin kuwa da ainihin mashhur wuce in kana son ka ga shahararka ta fi cikin kwayar ilimi ba ma dukkan mutumin da ya shahara dan kankanin laifi zai yi sai duk gari ya ɗauka ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kuma ba zan mai sawan dan siyasa ne sawan attajiri ne sawan sarki ne sawan ne mai wa'azi dan kankanin abu zai zama a ba abuwa ba ya kaiwa sai sun faɗa Allah yi amma wani ko cikin masu kaɗan ya yi dubin wannan a wannan yini ta abin da ya dame shi ya nan wannan laifin amma tun da ba sun shi ba sai laifin tsare shi sa suke cewa wato wata irin aba ce wadda in dai ta same ka sai ka biya in dai ka shahara sai ka biya ka tura ka tana wato da sun inda za ka biya ba tsarami ba ne mace ta su harko ta guda uku ina ba ta mai kai yace la aka fi nan sai na kashe ka saboda mai yake sai ya kashe shi saboda hasada ko wannan malami ne ba suka zo wannan manomi ko wannan makiyayi amma suke hasada da juna قال سيكون في إن ما يتقبل الله من المتقين فقدر دهن كلمة الله بقى سيكون سنكي هنا كرأي أي شيء يجب أن تتكوى ba a أبين دي سابع كرأي أي شيء كبه ساكر تكوى كذا فكيكوى أجيك بسا ni na yi kokarin tsarkake niyya tsakanina da mahalicci na sai aiki na zama karbabbe kai kuma kai kokarin tsarkake niyya ba sai Allah bai karba ba ni ne ka kare in zaɓi abu mai kyau wanda zan siya in nemi nema in nemi lada da shi ko in nemi kusancin Allah kada ka nemi mai kyau ba dan ka kai ne ka bayar wa kanka laifin ba gare ne ba ke inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin ya in basatta ilayya yadaka litaqtulani wallahi idan har ka sun fada hannunka domin ka kashe ni ma ana bi ba su tin yudiya ilayka la yatakula muta tabu abi ismi wa ismi ni ba na so ka koma wajen Allah gobe kiyama da zunubi na na ka kafe ne da kuma zunubin ka da ka taba yi a baya fa takuna min ashabin nar in kai haka sai ka wannan kuma shine sakamakon azzalimi suka ce dai da la wajen qalu tallahi taftaqu yusufa hatta takuna haraban aw takuna min al yadda zan so yake qalu tallahi la tafka tankur yusufa amma aka tafi sai dai a kaddara ta suka ce to anan gurin ma aka tafi la dan a kaddara ta fa yastaqimul ma'ana muna fata haka wadansu malamai suka ce wa tawwa lahu nafsuhu kasla akid duk da wannan da da bai ba sai sai ta kawata masa sawwat lahu bi ma'ana sawwalat lahu wa zayyana lahu ta kawata masa qatl asiri ya kike dan uwansa to a dai abin da kike kawai shine ya kike cikin ta fa qatala sai kama sai kashe shi fa asbaha min al-qasirin sai ya zama wato ainihin cikin hasararru waɗanda suke hasara domin kisan sai ba karamin hasara ba su ba da haka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min nafsin tuqtalu zulman Illata na على Adamal آدم الأول شفل من دمها لأنه أول من سن yace babu wata rai da za a kashe dan zalunci a yau face sai wannan ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi Adam ɗin yana da wani kaso na zalubin wannan ran da za a kashe yau dan shine farkon wanda ya fara sunnanta kifa a banza ina fata an fahimta kaga wata abin ba karaman hadari bane ba lalle abin da yake jinin tsoro to? an tabiya bi ismi wa ismi ka fatakuna min ashabin nar ba karaman bane ba ma'ana tun da shi ya fara yin kisan kai a ban kasa duk wanda ya kisan kai na zalunci to shi ne ya koya masa shi kenan shi ya ba da sunnar a yi shi to duk wata yau da za a kashe yau har zuwa takin kiyama yana da wani kaso na zunubi tunda shi ne farkon wanda ya fara sunnanta wato ainihin kisan kai wato wannan ne ke nuna mana matukar hadarin mutum ya koyar da mutane barna koyar da mutane barna ko dai ka faɗa da baka ka sa mutane su ko kuma ka rinka yin aikin a gano ai koyi da kun da zama koyar da barna akwai wanda zai koyar da baka ya jama'a ya kamata ku yi kaza yi kaza ka kawata mutane aikin barna akwai wanda zai rinka yin ta a fili tun mutane suna jin su yi sai a ga shi yana yi a fili sai aka da jin kunya sai aka rinka bayyanawa a fili saboda haka yana da zunubi kenan sawa'un wannan mutumin abin da ya koyar da mutane kafirci ne ko kuma a'a aiki ne na zunubi ko kuma a'a ida ce to waɗannan ababe guda uku dama ɗan su ne tushen shiga wuta ɗin ko dai kafirci wanda kuma bid'a na bai da ita sannan kuma aikin zunubi domin ayyuka na zunubi kamar wanda suka shafi shan giya da sace da zina wato munin su bai kai munin bid'a ba dan shi ne bid'a yana cin gyaran manzon Allah ma'ana ya kawo wani ƙari cikin addini ya ce jama'a su wato shi kishiyar manzon Allah ne. to shi ne da ke cikin bid'a dan haka yana daga cikin hatsarin gaske mutum ya fi kira mutane zuwa ga bid'a cewa su dosa yana daga cikin hatsarin gaske mutum ya koyar da mutane waɗansu ayyuka na ɓarna. mutum ya koyar da gidaje na ɓarna, kamar mutum ya gina gidan sinima mutum ya gina gida na kallon talabijin ga yanzu a unguwannin mu a cikin birni da kauye ko ina gidan kallon talabijin inda mutum zai je kama gida ko na haya ko nasu sai ya sanya yan bentuna sai ya akwatin talabijin guda da sai ya sayo irin dan janareton nan dubu goma sha ɗaya ko dubu goma sha biyu sai ya samo satellite dan kawai rinka kamo tashoshi na kasashen laraba yana sa yara ko kuma na kasashen turai galibi a kalli kwallon kafa wani lokacin a sa bidiyo cassette wanda ya shafi hausa drama ko wanda ya shafi irin nigerian games din nan ko wanda ya shafi tanis ko wani gidajen ma da rashin mutunci har gudu suke nuna a wajen su da kaga duk wanda ya wanda wannan abincinsa abin suturarsa me zai je fada wa Allah ranar tashin ta. ya bar al'umma ta lalace ya zama san ya zama ya taimaka ya ɗauki diga yana kare katangar al'umma sai ya kai ta domin abin da samarin mu suka shiga da shi na kallace kallace wasan kwaikwayo hausa drama Nigerian film a kwallon kafa ball da waɗannan duk ababe da likitan da samari shi gaba yake haifarwa ko ci baya daƙiƙai daga cikin yaran da suke kai f9 a result ɗinsu na secondary su ne suka fi kowa haddace wani club ne su wani club a european league da ake yi su ne suka fi kowa rike a'a wani ɗan wasa kaza an sayi shi an dauke shi contract zuwa club kaza wani an ɗauki shi zuwa club kaza wani an yi masa kaza da kikai ba su sun rike waɗannan kuma ya samu sunayen arna duk ya haddace tsaf yake furta su daidai yan an ce zana mana al-asratul mubashsharun bil janna mutum goma da aka wa bisara da aljanna cikin sabon manzon Allah zana sunan ba tarihin su ba ba zai iya to kaga mutum goma da aka wa bisara da aljanna fa wannan fa har yanzu a lokacin da za a yi kwallon kafa ɗaya tim ɗaya sai ya ƙara mutum ɗaya don a samu goma sha ɗaya ko ko ya haddace sunan wannan goma sha ɗaya na nan gefen kuma ya san reserve ɗin da suke zaune da za a canja wasu suna masa fokasin wa su shiga canjin wa ne kuma ya haddace goma sha ɗaya nan gefen kuma sai ya san su waye arzak kuma kokolwarsa tana masa din tsinkin kila idan an yi hafta in wani zai shigo wani zai amma bai san sahabban manzon Allah ba akwai hasarar duk wannan na babu hasarar ta wannan a cikin to babu kuma wanda yafi kowa hasara irin wanda suke da wannan gidajen babu kuma wanda zai fi kowa zama abin tambaya a gaban Allah irin gwamnatin da ta kyale wannan bata gyara don lokacin da gwamnati ta gudanar da mutane za ta lura da abin da zai ciyar da su gaba da taimaka abin da zai ciyar da su baya dan ta hana ilimi yana ta ƙara lalacewa a ƙasashen mu kuma wasanni suna ta ƙara ɗaukaka yin security ya riga ma nemi rashin tsaro sannan kuma shirme yana ta ƙara yaduwa a cikin ƙasashenmu. mu ke yana ta ƙara yaduwa wallahi dan ba gyara al'amura ba me yawa nan da shekaru ashirin masu zuwa za a yi wani generation ne na jahilai a Najeriya. dukkan jahilai waɗanda ba su san duniya ba ba su san lahira ba jahilin gabas da yamma shi ne kawai abin da ya a Najeriya in ba wani ɗauki ubangiji ta Allah ya kawo mana ba to kuma wallahi farkon wanda zai fara zama abin tambaya a gaban Allah shi ne dukkan wani shugaban kalmar hukuma da dukkan wani gwamnan jiha da dukkan wani shugaban ƙasa da dukkan wani kwamishinan ilimi da dukkan wani ministan ilimi da dukkan wani darakta a ma'aikatar ilimi da dukkan wani babban darakta ko famfet a ma'aikatar ilimi ta tarayya ko ta jiha shine farkon abin tambaya a gaban Allah me suka yi sannan kafofin watsa labarai kuma ababen tambaya ne a gaban Allah ranar tashin kiyama domin dukkan fim din da za a haska ya kamata ya zo fim din da zai amfana al'umma ba wanda zai wargaza al'umma ba yanzu idan ka ɗauki kowace kafar wata labarai musamman na gwamnati sun zo ko na tarayya ka kalli gaba ɗaya ka dan su da program din su da suke yi wallahi ka ɗauki kashi saba'in cikin ɗari ababen da ba su da amfani ne ko na duniya ko na lahira ba noma ake koyarwa ba ba sana'a ba ba kira ba ba yadda za a ajiye iri ba ba yadda za a ajiye amfanin gona ba yadda za a yi kiwo ba yadda za a yi samu kifa ba ba bayanin ma'adanai da muke da su ba duk ba wannan bayanin ba hira da waɗansu ƙwararru ta fuskar rayuwa wani gogaggen ɗan siyasa da ya san jiya ya san yau ko kuma a'a wani gogaggen manomi ko wani gogaggen ɗan kasuwa da ya yi kasuwanci irin na da na ƙasa ya yi ne yanzu na zamani ana tattaunawa da shi ana tatsar experience ɗin shi don na ya tafi duk ba za ka ji hira da wannan ba sai dai a nuno kaɗe kaɗe da wake wake da raye ta babu gaira babu dalili duk lokacin da kaga mutum kafirin sun yi dodo akan talabijin kamar su cinye ta wallahi ake yi amma ba hira ake da wani kwararre a cikin rayuwa ba ko kwararre a cikin rayuwa tawakul likita dan siyasa malamin addini shi ba wannan bane ba kada kada shirme kawai shine abin da muke ciki kaga mun shiga cikin dimoki muna saudiya lokacin da aka yi yakin gal na farko wancan lokacin da aka iraki ta shiga a saddam ya ta kuwait a lokacin kasashen yankin gal sunan guda su da su suka tsaye da karatu tsawon wata uku zuwa hudu saudiya kuwait united arab emirates qatar bahrain da wannan ya take da suna oman kasashen nan guda shida gaba ɗaya su suka rike karatun su jami'o'i tun daga matakin na sakandare a na firamare har zuwa na university wata hudu ba a karatu su. Isra'ila ta rufe makarantunta amma kuma an ci gaba da yin karatu ba a makarantu ba ta hanyar akwatunan talabijin ba su yadda ta kwana ɗaya sun hutu ba da haka curriculum ɗin karatun su kwata kwata bai canja ba kalandar shekarar karatun su ta canja ba tun daga wancan lokacin kalandar karatu ta canja a wannan ƙasashen da na faɗa guda shida har yau amma da Isra'ila suke kawai suka fito da shekarar ɗin karatu suka duk masu talabijin a gidajensu da karfe kaza zuwa kaza darasi na ɗan firamare dan ka bari zai je makaranta ba amma ka buɗe masa talabijin ka zanar da su. za a koyar da darasin firamare har zuwa lokacin da za a tashi da break da komai karfe kaza zuwa kaza darasi na ɗan sakandare haka kuke yi wanda ba yi da talabijin ballanta na zuwa can wurin ya za ka samu mutumin da ya da talabijin za ka ji kasashe irin namu wanda baya da shi akwai kasoshi na kallon talabijin na gwamnati na arha kan titi ka kai ɗanka wajen ba su yadda sun yi asara kwana ɗaya ba to kaga sun ɗauki kafar watsa labarai hanyar yaɗa ilimi mu kuma sun suka turo mana wasa da kwallon kafa da shirme da sauransu Allah ya da amma Allah muna cikin rudani sosai da sosai da haka ya kamata waɗanda suke da gidajen talabijin ɗin su ji tsoron Allah su sani fa taimaka suke suna rufe al'umma sai su ɗauka cin abincin su ne ka san yanzu za ka wani magana sai ka ga za a hana mu cin abincin mu sai ka ci abincin ka a mayar a cikin jahannama idan ana mutum magana wai an hana shi cin abinci ita kadai ta hanyar cin abinci ka canja da wata sai Allah sanya maka albarka mu ma nan mai maka addu'a cikin qiyamul lailin mu ubangiji ya sanya maka albarka in za ka yi noma in za ka yi kiwo in za ka yi kiwon kaji in za ka yi menene duk ababai da dama ga sunan gurin ko mutum ka nemi abin da za ka rusa al'umma ka lalata tarjiyar mutane فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ubangiji ce fa ba'a sallahu ghuraban yabhasu bil ard sai Allah ya aiko da hankaka yabhasu bil ard yana tona kasa yuriyahu kayfa warin sau fi dan ya nuna masa yadda zai binne dan uwansa dan lokacin da ya binne dan uwan nasa sai dama ta kama shi dan shi ne kisan kai shi ita ta mutuwa ta farko a banka dan zai ya ake a binne dan adam ba sai Allah ya turo hankaka ya kashe dan uwansa ko dan uwansa ya mutu ya je yana tona rami dan ya binne shi dan ya nuna wannan dan adam ya zai yi kana sai ya wailata ya totona a ajastu an akuna misla hadha yanzu na kasa in kasance kamar wannan hankaka ma'ana hankaka ya fi dabara fa wari to ata aki in je in binne dan uwana sai na kasa gashi hasan ne a wajen hankaka fa asbaha min an-nadimin sai waye da cikin masu nadama waye da cikin masu nadama game da ni wadansu malamai suka ce nadamar waye ya kasa yin dabara ta binne dan uwansa da ya koya wajen ba ne ya kashe dan uwansa ba sai inna dama ta ya kashe dan uwansa ne to ya tuba ke wanda shi ko bai tuba ba sai ayar karshe da zamu ta ta min ajal zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala بغير نفس أو فساد في الأرض أنما قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاء جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمفلسون وبنجلس من أجل ذلك دم أجل أكا أنبتا أبايني كتبنا على بني إسرائيل sai muka wajabta wa banu isra'ilawa muka rubuta muku cikin at-taura annahu man qatala nafsan bi ghairi cewa fa dukkan wanda ya kashe rai ba tare da rai ba ma'ana ka kashe rai ka kashe mutum ba tare da yayin laifin a kashe shi kamar a kashe rai ko ba tare da yin fasadi a ban kasa ba fa annama qatala nasu nas jami'a to hakika kamar ya kashe dukkan mutane ne gaba wanda bai kashe rai ba tare da ranta ya kisa ba ba tare da yin fasadi ba a sai abin da ke za a kashe mutum ɗaya daga ciki ya kashe rai na biyu kuma yi fasadi a banka fasadi a banka kasa kuma bayanin zai zo a darasin gobe in Allah ya yarda dukkan wanda ya kashe rai ba tare da laifin kisa ba fata annama qatala nasu nas jami'a kamar ya kashe dukkan mutane ne wa man ahyaha wanda ko ya rayar da wannan rai ɗan gaba ɗaya guda ɗaya, faka annama ahya an-nas jami'a to su ma kamar ya rayar da dukkan mutane ne gaba daya ubangiji ya ce wa laqad ja'atkum rusuluna bil bayyana hakika manzannin mu sun riga sun zo musu su banu isra'ilawa da hujjoji kuma inna kaseera minhum ba'da zalika fil ardi la musrifun amma sai ga da yawa daga cikin su bayan hujjojin da suka zo din suna ta yin fasadi a ban kasa suna tsallake iyaka da musulmi suna tsallake iyaka fil ardi wato ainihin a cikin kasa